Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburin tattaunawa da gwamnati. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwabza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan kasashen duniya ashirin da suka ci gaba ba su haɗa kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin don ɗaukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasa. Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani a kan muhawarar da aka tafka a daren jiya Alhamis tsakanin shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. sannan za ku ji cewa an gudanar da taron tuntuɓa don wayar da kan al'ummar yankin mambila game da aikin madatsar ruwa ta mambila da kuma irin hatsarurrukan da za a iya fuskanta yayin gudanar da aikin muna kuma tafe da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburan tattaunawa da gwamnati. A jawabin da ya yi wa 'yan kasar a jiya Alhamis, wanda shi ne karan farko da yi wa jama'a magana a kan zanga-zangar da ke faruwa a kasar, ya yi kira ga masu zanga-zangar da kada su bari ɓata gari da ke neman haddasa rudani da nufin kawo koma baya a dimokuraɗiyyar ƙasar su yi amfani da su. Duk da haka shugaba Buhari bai ambaci harbin da jami'an tsaro suka yi kan masu zanga-zangar lumana ba a mashigar lakki da ke jihar Legas a farkon wannan makon. Akalla masu zanga-zanga sha biyu jami'an tsaro suka harbe har lahira. A wasu jerin sakonni da ya tura a yammacin ranar Laraba, mataimakin shugaban Najeriya Yemi osibanjo ya miƙa sakon ta'aziyya tare da yin alkawarin za a bi wa waɗanda aka kashe a hakkinsu. hakkin su. Haka kuma kasar Amurka ta yi Allah wadai da zaluncin 'yan sanda a Lagos. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun gwabza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Inda suka bayyana wa 'yan kasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru hudu masu zuwa. Tsawon sa'o'i casa'in suka kwashe suna caccakar juna. Kowannensu ya caccaki matsayar ɗayan akan dakile yaduwar coronavirus da shawo kan yawan mace-macen da ake ci gaba da samu a ƙasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutane 222. sun kuma yi muhawara a kan tsarin kiwon lafiya albashin ma'aikata masu karamin karfi manyan laifuka dangantakar masu bambancin launin fata a amurka sauyin yanayi da shugabanci a fadar White House. A ƙarshe, Trump ya ce ya cancanci samun wa'adi karo na biyu a fadar White House, saboda nasara ce za ta haɗa kanmu a cewarsa. Ya ƙara da cewa tattalin arzikinmu ya yi ƙarfi sosai kafin ɓulla annobar coronavirus a farkon shekarar nan ta 2020, kuma zai farfado da tattalin arzikin ƙasar mafi ƙarfi a duniya. Biden wanda ya kwashe kusan shekaru hamsin a fagen siyasa a matsayin sanata kuma mataimakin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya shace takar gwamnatin Trump a matsayin mai ragon azanci wacce ba ta da kula kuma mai cike da rudani ya yi alkawarin sake haɗa kan 'yan ƙasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan ƙasashen duniya ashirin da suka ci gaba ba su haɗa kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin don ɗaukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan kasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa. Ƙasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su ƙara haɗa kai don yaƙi da cutar. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta goyi bayan ɗaukar matakan haɗin gwiwa don yaƙi da cutar. Bugu da ƙari da neman tabbacin cewa duk wani rigakafi da aka samar za a ɗauke shi a matsayin wani abu da yake na kowa a duniya kuma za a same shi a ko'ina da rahusa kuma ga kowa. To a gaida Maryam Dauda wadda za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu nan gaba kaɗan. kamar yadda aka ji shugaban amurka dan jam'iyyar republican donald trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden sun fafata a muhawara a daren jiya alhamis gabanin zaben shugaban kasa da za a yi ranar uku ga watan nuwamba suna masu gabatarwa kasar matukar mabambantar ra'ayoyinsu game da inda za su kai kasar cikin shekaru hudu da ke tafi This horrible disease that came from China It's a worldwide pandemic. Anyone who's responsible for that many deaths Sun shafe minti casa'in suna musayar zafafan kalamai sun soki tsarin juna na yaƙi da cutar corona da kuma na kawo ƙarshen matsayin Amurka na ƙasar da aka fi samun mace-mace da jimillar sama da dubu da ashirin da biyu. Sun yi gardama kan tsarin kiwon lafiya albashin ƙananan ma'aikata, aikata manyan laifuka rayuwar jinsuna mabambanta a Amurka da sauyin yanayi da shugabancin ƙasa. ƙarshe Trump ya ce ya cancanci wa'adi na biyu saboda a ta bakinsa ci gaba zai haɗa mu. Mun kasance da tattalin arziki mafi ƙarfi kafin annobar corona da ta addabi ƙasar a farkon shekarar 2020 kuma ya ce zai farfado da tattalin arzikin Amurka wanda shine mafi girma a duniya. amma ya ce muddin biden ya ci zaben to a ta bakinsa za ku fuskanci irin rugujewar tattalin arzikin da ba a taba gani ba biden da ɗaɗɗe ne a fagen siyasa amurka na kusan tsawon rabin karni a matsayin sanata da kuma mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin shugaba barack obama ya yi ta caccakar gwamnatin trump da cewa ba ta da alkibla ba ta kulawa da jama'a kuma rikirkitacciya ce yana mai shan alwashin sake haɗa kan ƙasar. Za mu fifita kimiyya bisa almara, mun fifita kyawawan fata bisa tsoro a cewar Biden ya ƙara da cewa wannan zaɓe ne game da ɗa'a mutunci girmamawa da kuma darajanta mutane. Baka mallaki waɗannan ba a cikin shekaru hudu da suka gabata. a yayin da kowannensu ya yi bayanai masu ma'ana a wannan karawarsu ta ƙarshe ga alama babu wanda ya galaba kan ɗayan ko kuma ya yi matukar jima ɗayan ta yadda zai iya canza yadda abubuwa suke a fagen kamfen duk da caccakar juna da suka yi ta yi sosai wannan muhawarar wadda ita ce ta biyu kuma ta ƙarshe ana saura kwana goma sha biyu a yi zaɓe ta fi gudana cikin nutsuwa akan ta farko da aka yi a watan satumba mai jagorantar muhawarar wakiliyar kafan labarai ta nbc a fadar white house christian walker ta shawo kan komai Miliyoyin Amurkawa sun yanke shawara game da zaben inda mutane sama da miliyan 47 suka yi zaben wuri auta akwatin gidan waya auta zuwa da kai. Da dama sun ce ganin yadda ake fama da annobar corona a kasar za su kaucewa haduwa da sauran masu kada kuri'a a kan layukan da ake ganin za su yi tsawo a rumfunan zaɓe a ranar kada kuri'a. Biden ya caccaki yadda Trump ya tunkari cutar corona a kalamansa na farko yana mai cewa ya ce mun fara shawo kan lamarin a yaƙi da annobar duk wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama haka bai kamata ya ci gaba da zama shugaban ƙasar amurka ba shine ya taɓa cewa zuwa lokacin ista cutar za ta ɓace Trump ya zargi Biden da neman rufe kasar don ya kawo ƙarshen yaduwar cutar idan ya zama shugaban ƙasa. Zai rufe kasar idan wani mutum a wannan wagegen tsarin gwamnati ya ce a rufe. A cewar Trump, dole ne mu buɗe ƙasa ya ƙara da cewa ba za mu iya rufe ƙasar mu ba in kuma ba haka ba mu rasa ƙasar. Mutane na da sabawa da ita. game da tsarin kiwon lafiya trump ya zargi biden da son bulla da shirin abin da ya kira tsarin kiwon lafiya na gurguzu a kasar to amma biden ya ce so yake inganta tsarin kiwon lafiya na obama na shekarar goma a yayin da shi kuma trump bai bayyana tsarin da yake son ya mamaye gurbin shi da shi ba Biden ya ce ya kamata a rika biyan ma'aikata dala goma sha biyar a sa'a guda mafi karamci, amma Trump ya ce a bar jihohi su yanke shawara. Biden ya ce cuɗanyar jinsuna ta lalace a ƙarƙashin Trump kuma Trump kamar yadda ya saba cewa babu wani shugaban kasar Amurka in banda Abraham Lincoln da ya kubutar da bayi da ya taimaki baƙaƙen fata fiye da shi ya caccaki Biden saboda dokar manyan laifuka ta shekarar 1994 da ta yi sanadiyar ɗaure mutane ƙananan jinsuna da dama saboda laifukan da suka jibanci kwaya. Biden ya amsa da cewa an yi kuskure. Wani batu kuma shine zargin da Trump ya yi cewa Biden da iyalansa sun amshi miliyoyin daloli daga gwamnatocin kasashen waje ciki har da China da Rasha da kuma Ukraine. Biden ya mai da martani da cewa wanda yake samun kuɗi daga kasashen waje shine kaɗai wannan yana mai nuna Trump. Mai yiwuwa wannan muhawarar ce dama ta ƙarshe ga Trump ta taka birki ma Biden wanda ya sha gabansa da kashi takwas zuwa goma cikin ɗari a matakin ƙasa da kuma wajen rabin haka a jihohin da suka fi muhimmanci wajen cin zaɓe. yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Ga dukkan alamu shugaban kasar Gini Alpha Conde ya sake samun wa'adi na uku na shugabancin kasar bisa sakamakon farko-farko da aka samu na zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Wani mai magana da yawun Conde ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kwamitin yakin neman zaben shugaban ya gamsu da sakamakon farkon wanda ya ba tawagar shugaban kwarin gwiwa za su yi nasara. Yayin da aka kirga kur'un kusan dukan gundumomin kasar rahotanni sun nuna cewa Konda ya samu kuri'u miliyan biyu da digo hudu idan aka kwatanta da kuri'u miliyan ɗaya da digo ishirin da shida da abokin adawarsa Saliu Dalan Jiyalo ya samu. Wanda wani mai magana da yawansa ya faɗi cewa an yi maguɗi a zaben kuma za su ƙalubalanci sakamakon a kotu ba tare da ya ba da wata hujja ba. Ana dai sa ran gobe Asabar za a fidda sakamakon ƙarshe na zaben mai zafi wanda ya haddasa mummunan tashin hankali akan kan tituna. Na'urorin kariyar makamai masu linzami na Isra'ila sun dakila wasu makamai masu linzami biyu da aka harba daga zirin Gaza da yammacin jiya Alhamis a cewar rundunar sojan ƙasar. Sai dai rundunar bata ba da ƙarin bayani ba akan abin da ya faru da makami mai linzami na biyu, kuma ko makamin ya yi sanadiyar hasarar rai ko kuma barna. Ko da yake Isra'ila na ɗora alhakin duk har-haren da ake kaiwa daga Gaza kan Hamas. A farkon makon nan sojojin Isra'ila sun ce mayaka a zirin Gaza sun gina hanyar ƙarƙashin ƙasa a wajen shingen tsaron da ake tsallakawa zuwa Isra'ila wanda na'urori suka gano. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da ake haramar soma aikin madatsar ruwa ta mambila da ake tacce cokuce a kai. Mahukunta sun gudanar da taron tuntuɓa da wayar da kan al'ummar yankin na mambila game da aikin da kuma irin hatsarurrukan da za a iya fuskanta yayin gudanar da aikin. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton. All the information you pass here will be disseminated downwards. We have the transit, we have the district, we have the villages, the, and the waters. masu ruwa da tsaki kenan yayin taron fadakarwa da aka shirya a tsaunin mambila da zimmar faɗakar da al'ummar yankin game da hatsarin da ke akwai a wannan aiki na madatsar ruwan mambila da za a soma. during the construction phase also the proliferation of dangerous reptiles and other wildlife during the dredging and brewing. a dai wajen wannan taro an fadakar da al'ummar uh, yankin ne na irin fa'ida da ke akwai kana kuma da irin manyan kayayyakin aiki da za a zo da su wanda don haka ne ma aka gargaɗi jama'a da suke kulawa a jawabinsa gwamnan jihar taraba ta dare disan isiyaku wanda kwamishinan makamashi honorable wadina garba yau kirce shi ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da ba da haɗin kai domin ganin an samu nasarar aiwatar da wannan aiki. mun zo mu wayar ma mutane kai ne mu gaya musu ga inda dam ɗin yake ga inda dam ɗin yake ga amfanin shi amfanin dam ɗin wanda za mu samu ga irin matsaloli wanda matsaloli wanda za mu iya samuwa ba wai lalle bane za mu iya samuwa idan an yi dam ɗin dama ka san duk wani abu da kai shi akwai advantage din shi akwai disadvantage din shi so dole ne mu waya musu da kai kuma su sani sannan kuma wannan tsoron da suke ji wanda mutane ana sa musu tsoro a cikin a cikin zuciyarsu game da dam din akan cewa a'a za a yi kaza za a yi kaza ne duka duka za mu samu mu wayar musu da kai sannan kuma maganan cewa za a zo a kwace musu filin su ne gwamnati za ta kwace musu fili ta bar su kafa a yare duka za mu wayar musu da kai shi ma jawabinsa ministan makamashin injiniya salim mamman wanda hadiminsa honorable emmanuel bello ya wakilce shi a wannan taro da ya haɗo sarakuna da sauran masu rana tsaki ministan ya kuwa na manufar wannan shiri da ake yi za je za a kai masu sobeyo da sauransu za a biya mutane su in nan da aka kawa aka karba hannun su duk za a biya wannan abu yanzu kuɗin ma tana ƙasa da za a biya su so domin haka in ka duba da kyau wannan particular event shi shine farin farkon aiki da za a yi so su sarakunan nan da son su da su stakeholders su ne su guna gun mutane su kara waya da su su sanar da wannan wannan project da ake yi su kara waya su ce to gashi fa yanzu ba kaman da kuma ba an zo ne a yi shi kaman kan ya kamata shi yasa muka gan tun da wannan mutanen suna ji maganin su sarakuna sosai suna ji maganin su dole ne abu da bature suke kira karin along dole ne mu yi aikin nan da su da su uh, sauran uh, stakeholders na na state ne so shi yasa kaga wannan meeting yau muka da duk sarakuna da muka san uh, suna tare da mutanen su na kasan duka muka kawo su ko ina ta nan especially inda za samu aikin nan inda za ka wannan aikin su suka ka gani yau an dai shafe fiye da shekaru talatin ana batun wannan aiki na madatsar mambila kuma koma da menene fatan talakan jihar taraba shine allah sa aiwatar da wannan aiki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz To kuna sauraron labaran ne a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron labarai da ɗumi su. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. waje ne shugaban kasa donald trump da ke neman wa'adi na biyu karkashin jam'iyyar republican da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden na jam'iyyar democrat suka kara a muhawararsu ta karshe yayin da ya rage kasa da mako biyu amurkawa su garzaya zuwa rumfunan kada kuri'a domin zaben wanda zai jagoranci ƙasa cikin shekara hudu masu zuwa sannan kwararru a fannin halayyar da ta shafi tunanin bil adama waɗanda suka yi nazari kan tasirin killacewa da matakin yin nesa-nesa da juna da aka saka sanadiyar annobar covid-19 sun ce matakan za su iya sa hulɗar zamantakewar jama'a ta raunana yau batutuwan da za mu tattauna kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo amurka donald trump da ke takarar karkashin jam'iyyar republican da abokin hamayyarsa na democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden sun yi zazzafar muhawara a daren jiya alhamis gabanin zaben shugaban kasar da za a yi a ranar uku ga watan nuwamba inda suka baje wa amurkawa manufofinsu kan yadda za su kai kasar gagaci cikin shekara hudu masu zuwa yan takarar biyu sun kwashe minti casa'in suna jifan junansu da magana kan batutuwan da suka shafi kokarin dakile annobar coronavirus wacce ta halaka mutum sama da 222 a amurka lamarin da ya sa kasar a gaba a cikin kasashen da suka fi yawan masu dauke da cutar har ila yau 'yan takarar sun yi muhawara kan tsarin kiwon lafiya albashin kananan ma'aikata wariyar launin fata sauyin yanayi da kuma shugabanci a fadar gwamnati ta white house 'yan takarar biyu waɗanda shekarunsu sun haura saba'in sun katse junansu yayin da suke magana a muhawarar ta jiya alhamis amma lamarin bai kai abin da aka gani a muhawarar su da ta gudana mako uku da suka gabata ba kusan saboda tsarin da hukumar da ke shirya muhawarar shugaban kasa ta gindaya na kashe na'urar magana kowane dan takara na tsawon minti biyu domin kowannen su ya samu damar yin maganar minti biyu ba tare da ɗayan ya katse shi ba tuni dai miliyan amurkawa sun riga sun yi zaben su inda har mutum sama da miliyan arba'in da bakwai suka yi sammakon kaɗa kuri'unsu ta akwatin gidan waya ko kuma suka je rumfanan zaben da kansu da yawa daga cikin 'yan takarar sun zaɓi kin zuwa rumfanan zaɓen ne domin kaucewa cuɗanya da ka iya yada cutar covid-19 da muka leka kan maudu'inmu na biyu a yau kwararru a fannin lafiyar kwakwalwa sun ce annobar covid-19 da kuma mai da hankali da aka yi kan matakan yin nesa-nesa da juna sun sa jama'a sun fara kasancewa cikin yanayin kadaici da kuma jin bambarakwai idan suka zo yin cuɗanya da sauran jama'a dennis organ likita ne a fannin kula da halayyar dan adam a kwalejin kings da ke london Zan so in jaddada sakamakon killace kadaici sosai, saboda babu shakka muhimman abubuwa ne da ke shafar lafiyar jikin mutum da lafiyar kwakwalwa. Mutanen da suka daɗe a killace kamar a gidan yari ko a yankin Antarctica, lallai sukan rasa wasu dabarun iya hulɗa da jama'a markian prohasco ya kwashe kusan wata biyu a yankin antarctica ya je wurin ne a farkon shekarar 2019 don rubuta littafi akan kasancewar rayuwa a yankin cibiyar bincike da ke antarctica a lokacin da yake killace markian yakan kwatanta yanayin zaman rayuwarsa a kurya kudancin duniya ko kuma south a turanci Idan kana zama a gida wani lokacin ba ma ka son ganin kowa amma kana iya yin hakan a ko da yaushe. Amma idan yanayin abubuwa ya sa ka zama gida kan dole, nan da nan sai ka ji wata irin takura. Ba za ka iya zuwa wani wuri ba, duk da cewa za ka so ka je. Bayan da ya dawo daga wannan balaguran, sai da marken ya daɗe bai koma rayuwarsa kamar ta da ba. A lokacin da na dawo a bangare ɗaya ina so in kasance ni kaɗai tsawon 'yan makonni ba tare da na yi magana da kowa ba. ta yiwu da 'yan uwana na kusa me zan ce ta yaya zan bayyana komai a bangare ɗaya kuma abubuwa da yawa da ake yawan yi a nan sai su zama ba su da ma'ana zuwa wani dan lokaci. To kwararru sun ce akwai shakku kaɗan kan yiwuwar jama'a su rasa dabarun su na zamantakewa a lokacin annoba. Killacewa na iya yin illa ga dabarar iya magana. Shi yasa yake da muhimmanci a kula da lafiyar kwakwalwa. Ga ƙarin bayanin da Dennis Ogin ya yi. spilkovania social Ma'amala da ɗan adam ke yi abu ne mai mahimmanci kamar yadda aikin motsa jiki, cin abinci da barci da sauransu suke da amfani. To ƙwararru dai sun ce ƙananan abubuwa kan taimaka. Idan masu sauraron mu suna son su inganta lafiyar kwakwalwarsu a yanzu zan ba su shawara su kira su kuma gana da wani tsohon aboki ko kawa da suka daɗe ba su yi magana ba. To ba da jimawa ba ana fatan wannan annoba ta COVID-19 za ta tafi kuma fatan shine duniya za ta watsar da batun nisantar juna a koma hulɗa kamar yadda ake yi a da. Jama'a da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda haruna shehu mararraba jos sai kuma julie da gresham da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa sai wani mako idan allah ya kai mu Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Jama'a Assalamu alaikum. Ka kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam biyoyi Hausa tafka asara mai ɗumbin yawa sakamakon zanga-zangar 'yan sas a Najeriya abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyo Hausa duk mun ji jawabin da shugaba Buhari ya yi kan abubuwan da suka faru bayan zanga-zangar 'yan sas a wasu jihohin Najeriya. To amma fa faɗa ba cikawa ba zai daidaita lamura ba don haka ya zama dole ya tsaya haikan dangane an aiwatar da abubuwan da ya furta a cikin kalamansa. Sako daga Sani Muhammad Cindo Unguwa Karofin ma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ce salam biyo Hausa don Allah ku bani dama ne kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a kasar ganin yadda fitintunu suke kara ta'azzara na yau daban na gobe daban. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Bala Zango da Rabiu Alhaji Dan Umba karamar hukumar tafawa falewa jihar Bauchi suka ce salam sashen Hausa na murya Amurka ku bamu dama kamar yadda kuka saba kira ga shugabannin siyasa da su rinka yin kokarin cika alkawarin da suke yi ganin yadda hakan ya kawo matsala wanda muka ga alama a zaben kananan hukumomi da ya gudana a nan jihar mu ta Bauchi wanda mafi yawan jama'a ba su fito ba don kada su ba sakon shawa da murjau ya ce muna fatan masu zanga-zangar 'yan sas za su mayar da su cikin kube su yi aiki da kiran da shugaba buhari ya yi musu a jawabin da ya gabatar jiya rashin yin hakan kuma zai sa mu kara tabbatar da cewa suna da wata boyayyar manufa a zanga-zangar tasu Sakonmu na karshe ya fito ne daga Usman Kasim Kiringim garkuwar matasan Kiringim da Ibrahim Yakuba Kiringim suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi wa 'yan mu na jamhuriyar Nijar addu'a kan zaben da ake shirin gudanarwa. Allah ya zaba mana shugaba na gari mai son ci gaban kasarmu da al'ummar mu baki ɗaya amin summa amin. domin gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin na fita adireshin mu na imel wato hausa da service at com. je zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga matasan da ke zanga-zanga kan zaluncin 'yan sanda da su kawo ƙarshen zanga-zangar su hau teburin tattaunawa da gwamnati. A jawabin da shugaban ya yi wa 'yan ƙasa a jiya Alhamis wanda shine karan farko da ya yi wa jama'a magana a kan zanga-zangar da ke faruwa a ƙasar. Ya yi kira ga masu zanga-zangar da kada su bari ɓata gari da ke neman haddasa rudani da nufin kawo koma baya a dimokuraɗiyyar ƙasar su yi amfani da su. Duk da haka shugaba Buhari bai ambaci harbin da jami'an tsaro suka yi kan masu zanga-zangar lumana ba a mashigar laki da ke jihar Legas a farkon wannan makon. akalla masu zanga-zanga sha biyu jami'an tsaro suka harbe har lahira. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Inda suka bayyana wa 'yan ƙasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru hudu masu zuwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takaici ne ganin yadda manyan ƙasashen duniya ashirin da suka ci gaba ba su haɗa kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin don ɗaukar matakan haɗin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk ƙasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan ƙasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa. kasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su ƙara haɗa kai don yaƙi da cutar. domin sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma julie leather gresham da ta hada mana shirin ni zahra aminu fage ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu.